wace ce ina wa malam fatan alheri malam miji ne yana da mijina yana da saurin inzali to sai yake amfani da hannunsa wajen gamsar da ni mai hukuncin wannan ai ba matsala dama ai ba kawai inzali shine matsalan aure ba hanyoyin duk da za a bi mutukar ba biyu ba da al'ada da dubura su kadai shari'a ta la'anci mai yi amma ba wannan ba duk wata hanya da za ku bi ba sai an ce ɗaya biyu uku hudu biyar ba kawai ku ɗauki ta haram ɗin iya ta haram ɗin biyu ce to in ba ita ba duk wata mu'amala da miji da mata za su yi a tsakaninsu kakka tambayi ta kaza da kaza fa mu gaya maka iya na haram ɗin amma na halal ɗin mu san iya iyakarsu duk wani style da za ku kakka tambaya tunda an gaya maka wanda Allah baya so biyu ne to ka rike wanda baya son in dai ba biyun nan za ka yi ba kaka tambaya ka ce to malam kaza fa to naga ana kaza nau'i kaza ba ruwan mu nau'i miliyan ne ku je ku tai amma dai ga iya wanda